Barkanku da wannan lokaci ‘yan uwa maza da mata. Yau za mu yi bayani ne a kan. dalilai goma sha bakwai da suke sawa ƙananan ‘yan mata ke soyayya da tsofaffi. Bari mu fara da wannan darasin da soyayyan da take faruwa tsakanin tsofaffi maza da kuma ƙananan yara jikokinsu bisa halitta duk wani mutum da irin abin da yake sha'awa haka ma yake a cikin maza da mata kowanne da irin ɓangaren da ya fi sha'awar soyayya ko aure a ɗabi'a irin na mace ba ta cika kula namiji wanda suke shekarunsu kusan ɗaya ba ko ya girme ta da shekaru kaɗan bare kuma ta tsaya tana sauraron wanda ta girme shi duk da yake akwai wasu matan da su kuma sun fi sha'awar ƙananan yara maza Haka hakanan yake ga wasu 'yan matan da suke soyayya da mazan da za su yi jika da su dattijawan maza ba sa doguwar soyayya idan suka ga mace suna so don haka duk dattijan da aka ga yana doguwar soyayya da mata to akwai alamun dattijan na jadi ne irin waɗannan dattawan akwai ƙananan 'yan mata da suke kuma irinsu suka fi kulawa irinsu suka fi soyayya da su saboda dalili kamar haka na ɗaya rashin sanin ciwon kai wasu ƙananan matan suna faɗa sundum cikin soyayya da taddijawa ne saboda rashin wayo na ƙarancin shekarun da za su iya tantance maza A irin wannan yanayin, idan mace ta haɗu da na Najadu ya soma lalata da ita, ta riƙa bin tsofaffi kenan suna zina da ita. Na biyu kuwa, kusanci. Akwai wasu ƙananan 'ya'ya mata da sun fi samun yin kusanci da tsofaffin maza fiye da samari. Wannan kusanci na ba da damar samun shaƙuwar da za ta yi sha'awar wannan dattijan saboda wasu halayensa na kirki ko kuma na banza yadda za ta riƙa ganin duk namijin da bai da irin waɗannan shekarun ba zai samun abin da take sha'awar ganinsa da su ba na uku gudun yaudara su dai tsofaffin najadu da suke soyayya da ƙananan 'yan mata ba su cika musu alkawarin aure ba bare ma su saka ransu za su aure su ko za a yaudare su wannan shine dalilin da 'yan mata ƙanana ke kula tsofaffi maza da soyayya na hudu rashin takura ita mace ko da kuwa babba ce ba ta son takura ko a saka mata idanu su kuwa waɗannan dattijawan na jadu tun da sun san ba aurensu za su yi ba ba ma so a san suna hulɗa da ƙananan yaran bare kuma su takura wa rayuwar yaran saboda wannan dama na watayawa da 'yan matan suke samu wajen waɗannan tsofaffin yake ba su sha'awar yin soyayya da su na biyar san abin duniya da yake wasu tsofaffi masu soyayya da ƙananan yara suna da abin hannunsu kuma ba sa shakka ko jin zafin kashewa irin waɗannan 'yan matan hakan ya sa 'yan mata ƙanana suke matuƙar son yin soyayya da dattawan maza domin samun biyan buƙatunsu da zai iya tunkaro su a ko da yaushe waɗannan dama wasu dama na daga cikin dalilan da ya sa ƙananan 'yan mata suke na cewa wajen yin soyayya da dattawan da suka haifi iyayensu ma ku biyo mu domin jin kashi na biyu A kashi na biyu za mu kawo wasu dalilan da ke sa ƙananan mata son auren dattijawa.